الحمد لله منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب الذي أنزل الفرقان على به ليكون للعالمين نذيرا القائل وقوله الحق كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد صلوات ربي والسلام على الذي بالحق جاء إلى العباد رسولا هو رحمة للآلمين إذا تدوكل لن أخلاقه تبديلا صلوا عليه فذاك أمر إلهكم يؤطي لمن سل الثواب جزيلا أما بعد أنقوا فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أبير قوات رمضان هجرة ببا أم ببا فلن زكاة النبي مو النبي محمد sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1447 wanda ya daidai da 22 ga watan biyu shekara da shida, a wannan masallaci masjidin rahma muna roƙon Allah ta'ala yi mana rahama domin muna cikin watan rahama wannan masallaci ne wanda ya gina shi ya gina shi a matsayin wakafi zuwa ga iyayensa muna roƙon Allah ta'ala ya ji kansu ya musu rahama ya sa sun huta sannan aikin da ake yi saboda su Allah ya kai sakamakon zuwa gare su shi ma Allah ta'ala ya ba shi ‘ya'yan da za su yi masa sama da abin da ya ma iyayen bayan ba shi wanda bi yake da burin Allah ya ba shi wannan damar Allah ya ba shi wanda bai samu ba kuma Allah ta'ala ya ba shi ladan niyya wannan shine majalisi na biyar muna ci gaba da tafsirin alkur'ani muna roƙon Allah ya sa ƙur'ani ya zama sababin tsira gare mu duniya da lahira duk abin da aka ci a yi a littafin nan Allah ka ba mu ikon yi na bari kuma Allah ka ba mu ikon bari duk abin da aka ambata na rahama cikin wannan littafin Allah ka haɗa mu da shi duniya da lahira abin da aka faɗa na azaba kuma muna roƙon Allah ta'ala ya tsare mu da shi duniya da lahira Allah ka ba mu ikon yi aiki da abin da aka ce mu ka ba mu ikon bari Allah ka sa Qur'ani ya zama hujja akan mu kada ya zama hujja gare mu kada ya zama hujja akan mu mun koro bayani jiya za mu karasa ƙarshen aya la yu'akhidukum Allah kana makalla bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون الله تعالى yana ci gaba da bayanin cewa la yu'afidukum Allah Allah ba zai taba kama ku yi muku azaba ba billagu fi aymanikum saboda yasasshiyar rantsuwa da kuka yi walakin sai da yu'aqidukum zai kama ku bima aqaddumul aymana da abin zuciyar zuciyarku ta san haka abu yake kuka kulla rantsuwa akan shi fa kaffaratuhu kafarar wannan ita'amu zai ciyar da asharati masafi na miskinai guda goma min ausati daga tsakatsakiyar matu tu'imuna ahlikum abinda kuke ciyar da iyalanku aw kiswatuhum ko dinka musu kaya aw tahriru raqaba ko yan tabaiwa faman lam yajid duk mutumin da bai samu damar ɗayan ukun nan ba to fa siyamu salatata ayyamin wajibi ne azumin kwanaki guda uku zalika kaffaratu aymanikum wannan shine yadda za ku kankare matsalar rantsuwar da ta faru tsakaninku da Allah idan halattun in ku kai rantsuwa wa hafazu aymanakum ku tsare rantsuwarku to sai Allah ya ce kadalika kamar yadda kuka ga an koro bayanin haka dai bayyana Allah Allah ke bayani lakum gare ku yayi bayanin ayatihi ayoyinsu wanda suke da alaka da shari'a la'allakum tashkurun dan ku ci gaba da gode ma ni'imomin Allah ta yadda in kun yi ba daidai ba sai kawo yadda za a yi daidai a gyara da haka kadalika wannan kafin harfu jarrin ne litashbihi da aka sai zamanto mabniyin alal fathi za kuma ismul ishara ne allamu lamun bu'd mabniyin alal wannan kafin din harful kitab ne da aka sai zamanto ismul ishara zai zamanto mabniyin alal sukuni fi mahalli jarrin bil kaf متعلق بمحذوف مفعول مطلق لفعل يبين ذي بيوعه da haka zai zamanto kadalika yubayyinu sai zamanto taqdiruhu yubayyinu tihi tabyinan misla zalika haka Allah madaukakin sarki yake bayanin ayoyinsa gare ku kwatan haka da haka sai zamanto yubayyinu fi'lun muzari'un ne marfu'un وعلامة ربه الضمة الظاهرة على Allah, الله لفظ الجلالة فائل مرفوع lakum aljar wal majrur ayatihi maqulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi الألف نيابة عن الفتح لأنه جمع مؤنث السالم وهو مضاف والهاء مضاف إليه da ka sai zamanto haka Allah yake bayanin ayoyinsa don ku samu shirya. To sannan jumla ta la'allakum tashkuruna Dan ku gode ma Allah. La'alla sai zamanto harfu ta'alilin wata raddin wata waƙo'in wato harfu harfu taraddin wa ta'alilin wa tawaqqu'in da aka sai zamantu tarfa'u lisma wa tansabu al-khabara mabniun 'ala al-fathi da ka kun dinnan sai zamantu fi mahalli nasbi ismu la'alla dukkan ɗaliban nahu sun san cewa la'alla in ta zo abin da ke biyo baya suna ne na la'alla don tana cikin wato akawatu inna abin da ke biyo bayanta mansubi ne sannan kabarinta sai zamanto marfu'i ne da aka zai zamanto daga cikin ma'anarta idan abu yana da alaƙa da Allah subhanahu wa ta'ala sai zamanto ma'anarsa dalili ne in kuma yana da ta'alluki da ɗan adam ne sai zamanto ne taraddi fatan tsammanin abu domin Allah madaukakin sarki daga janabinsa ba zai faɗa abu ba kuma sannan sai a ce har yanzu shi Allah ɗin tsammani yake Ke sa wajen la'irabi sai muka haɗa uku muka ce la'alla ku nasbin wata raddin wata alirin, wata waƙo'in da aka sai zamanto abin da ya biyo ba kuma shi shine ismu la'alla jumla ta tashkuruna fi'ilun ne mudari'un marfu'un wa alamu raf'ihi subutun nuni li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli raf'in fa'il tunda mun samu la'alla da sunan la'allakum yanzu muna neman ina kabari na la'alla yake ita ce jimla ta tashkuruna da haka wannan jimla ta tashkuruna ita ce fi mahallin raf'in kabaru la'alla sannan jimla la'allakum tashkuruna gabaki ɗaya ita ce jimla la mahalla laha ta'aliliya dalili da Allah ya koro bayanin nan gabaki ɗaya sai ya ce kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi Allah ya muku bayanin ayoyin nan ne sai ya faɗa muku dalilin bayanin dan ku gode ma ni'imar sa da ya muku shi yasa yake koro muku wannan bayanin Abul Hayyan wato Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Muhammad bin Hayyan Asiruddin al-Andalusi wanda ya rasu hijira 755 yace kadalika ay mislu zalika al-bayani kwatankwacin wannan bayanin ne bayyana Allah lakum ayatihi sai ce a alama shari'atihi Allah yake muku bayanin wato a alam na shari'arsa wa ahkamahu da hukunce hukuncensa la'allakum tashkuruna don ku gode ma ni'imatahu ni'marsa fi ma yi sashe da alaykum al-makhraja minhu cikin abin da yake sanar da ku sannan yake sauƙaƙe muku in matsala ta taso wacce ake ganin babu mafita sai ya saukar da wahayi sai ce to ga yadda za a yi a warware ainihin wato matsala ɗin. da haka za mu ga Allah ya yi ta faɗa cewa haka yake bayani yace kazalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi sai ce wallahu alimun hakim haka Allah ke bayanin ayoyinsa saboda alimun masani ne sannan hakimun yana da hukunci sannan kuma yana sanya abu inda ya dace a sashi wannan yasa ya saukar da attaura akwai lokacinta ya saukar da injila da lokacinta zabura da lokacinta sufi ibrahim da lokacinta sannan ya saukar da ƙur'ani bai da lokaci ila yawmil saboda ganin damar Allah subhanahu wata'ala ne to da haka da ya zo magana akan abin da ya shafa azumi da yace uhilla lakum laylata siyam ar-rafs ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna alima Allah annakum kuntum taftanuna anfusakum fataba alaykum wa afa ruhun na wabta goma ka كتب الله lakum! wa kulu washrabu ku sha hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr sai yace thumma atimmu siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid sai yace tilka hududullahi fala taqrabuha shi ma da ya gama sai yace kadhalika yubayyinu Allah ayatihi lin-nasi haka Allah yake bayanin ayoyinsa ga mutane me dalili sai ce la'allakum tashkuruna ko la'allakum la'allakum yattaquna dan mutanen su ji tsoron Allah kaga wannan dan su godiya nan kuma yayi bayanin ayoyin dan mutane su ji tsoron Allah to haka yace kadalika yubayyinu Allahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkaru dan ku yi tunani sannan yace kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum taqilu dan ku yi hankali sannan ya ce wa a tashimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'matallahi alaykum id kuntum a'da'an fa allafa bayna qulubikum fa asbahatu bi ni'matihi ikhwanan wa kuntum ala shafa hufratin min an-nar fa anqadhakum minha Allah sai ce kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi wa yubayyinu lakum ayatihi la'allakum tahtadun haka Allah ke muku bayanan ayoyinsa don ku kasance akan shiriya ya ce bayyana Allah lakum an tadillu wallahu bi kulli shay'in alim da ya gama maganar kalala sai ya ce Allah yana muku bayani ne saboda kada ku bata to haka nan ya ce kadhalika yubayyinu Allah lakum ayatihi la'allakum tashkurun da haka in ka hada zaka ga Allah ya yi bayani sai fada faɗa maka ga dalili can ya ce ku ji tsoronsa ya ce nan don ku yi tunani ya nan don ku yi hankali ya ce nan don ku zama akan shirya ya ce nan yana muku bayani don ku zama akan bata sannan yana muku bayani kuma don ku gode masa akan ni'imar da shi subhanahu ya yake ainihin wato yi wa mutane da lokacin da Allah ya ce yana bayani shin wannan yana nuna shi ke kenan manzon Allah bai da haƙƙin ya yi bayani daga Allah ya gama ya yi bayani shi kenan sai dai a jaba ki a yi shuru ko a ajiye ƙur'ani haka a ce to kai ƙur'ani tun da Allah ya riga ya bayani yi magana da kanka zai yi a'a Allah sai ya faɗa mana cewa ma arsalna min qablaka illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamuna sai ce bil bayyinati والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس من سوكر مكدا kai bayanin بيانا أبن aka سوكا musu shine qur'ani. wala allahum yatafakkaruna dan mutane sai tunani da haka muna da wahayi guda biyu muna da alwahayil matlu da kuma alwahayil maqru alwahayil matlu wahayin da ake tilawarsa shine qur'ani da ake ja alwahayil maqru wahayin da karanta shi ake yi ba a tilawarsa ita ce sunnar manzon Allah. Akwai wata yaudara da ake wa mutane, sai kada an ce ai ba a sallah da komai sai qur'ani duk wanda ya ce maka ba a sallah da komai sai qur'ani kace ce ƙarya yake makaryaci ne ba yadda za a yi wani dan adam ya sallah ta karbu sai da qur'ani da sunnar manzon Allah idan an zo kiran sallah da za a yi da iqama suna cikin qur'ani ne ko suna wajen qur'ani suna waje in an zo iqamar da za a yi kafin a shiga sallah a cikin ƙur'ani take ko a wajen ƙur'ani kaga annabi ne bayanin ta a sunnarsa to in an zo takbiratul ihram da za a yi dan lafazin Allahu akbar a haka kalma da kalma in an ce kawai ɗauko ƙur'ani nuna inda yake za ka haɗa sai wasu suka ce Allah ya ce wa kabbir takbira su sai suka haɗa sai suka ce annabi ba zai haɗa ba ko to in aka yi takbiratul ihram aka fara abun fa da yake da alaka da karatun qur'ani daga fatiha sai sura idan aka gama fatiha da sura idan za a tafi a yi kabbara kabbarar da ake qur'ani ce idan aka yi ruku'u abinda ake karanta ba a cikin ruku'u subhana rabbil azim wa bihamdi ayoyin qur'ani ne kaga sunna ce tawa ta manzan Allah idan an dago liman ya ce sami Allahu liman hamidahu mamun su kuma su ce mai lalla wannan sami Allahu liman hamidahu ayi qur'ani ce ana karantawa a sallah ko ba karanta su ce rabbana wa lakal hamd ana karanta ko ba karanta ayi qur'ani ce ko sunnar Manzan Allah ce sunna to daga nan dukkan ayyukan da za a yi in ka cire karatun fatiha da sura ayyuka ne da suka da alaƙa da karantawan manzan Allah wannan yake nuna maka babu yadda za a yi musulmi ya sallah ta zama karɓaɓɓiya dole ita ma sallah sai ta ƙunshi littafin Allah da sunnar manzan Allah shi yasa za ka samu a ƙarshe akwai attahiyya tashahud kenan sannan akwai yi wa annabi salati kafin a gama sallah so waɗanda ake rudar su ana ce musu wai ba in mutum ya isa ya karanta wani abu wanda ba ƙur'ani ba a sallah kai ne baka sani ba ana karanta da haka yanzu muna da wahayi guda biyu muna da alwahayil matlu sannan muna da alwahayil makru kuma dukkan su Allah ne ya saukar da su wannan yasa ya ce wa annabi sallallahu alaihi wasallama la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi idan an zo ana karanta maka Qur'ani ka daina gaggawan motsa harshen ka dan ka rike ƙur'anin. Allah sai ce inna alaina jam'ahu aikin mu ne zamu tara maka shi sannan zamu karantar da kai shi sai ya ce masa fa idza qara'anahu in muka karanta maka bi Qur'ana ka bi karatu summa kaga summa harfu atfin nima at-tartib wat tarafi bayan ka rike karatun tilawa summa inna alaina bayana sannan wajibi ne akan mu Allah ce za mu zo mu maka bayanin abin da tilawa kuma ta kunsa wannan yasa Allah ya faɗa a wani gurin ya ce ƙulka ce musu lausha Allahu da Allah bai ga daban ma talautuhu alaikum da ban zo ne muku tilawa Qur'anin ba wala adrakul bi da ban sanar da ku abin da tilawar ta kunsa ba wannan ya nuna cewa tilawar daban abin da kuma tilawar ta kunsa daban to ba yadda za a yi a ce maka wannan musulmi ne ya ce maka zai yi addini babu karantawar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama to shi yasa Allah sai ya ce wa ma anzalna alaykal kitaba ba mu saukar maka littafi ba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun sai dan manzon Allah yayi bayanin wannan yasa ya dauki shekara 20 to kasancewar Allah ya ce ya yi bayani bai kora cewa kuma Allah ya ɗora wa annabi nauyin yi bayanin Ƙur'anin. Bal ma bayanin annabi yana yin shi ne a madadin bayanin Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shi ne. To Allah da ya ce don mu yi godiya, to ya ake godiya. Idan Allah ya wa mutane ni'ima ta hanyar aiki mai kyau, ya musu ni'ima, to su kuma mutane aiki mai kyau suke tashi su yi a mukabilin ni'imar. shine godiya yanzu annabi Sulaimanu Allah ya ba da labarin cewa wala qad atina Dawuda wa Sulaimana ilman mun ba annabi Dawud da sulaiman ilimi wa qala da dan da uba suka ce alhamdulillahi allazi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin Allah sai ya ce wa warisa Sulaimanu Dawud annabi Sulaimanu ya gaji annabi Dawud wa qala ya ayyuhan nasu yace ya ku mutane Kullum naman tayri wa utina min kulle shay'in inna hadha lahu al-fadl wannan falala ce mabayyaniya sai ya ce wa hushira li sulaymana an tarawa annabi sulaimana junuduhu rinjinar da in zai fita da ita min aljinni wal insi wat tayri fa yuzau akwai aljanu akwai mutane akwai tsuntsaye su suke masa rakiya Allah ya ce hatta idza atau ala wadin namli sai da ya kusa zuwa gidan wata turuwa ƙalakin namla sai tururuwa ta ce ya Yohan namlu ya ku taron turura udkhulu na kowa ya shiga gida la ya kuma sulayman wa junuduhu wa hum la yash'urun kada sulayman ya zo ya tattaka ku da rundunarsa bai sani ba tururuwa na wannan maganan tazaran na da nisa Allah sai ya ɗauko maganan sai sakunan shi ya ji fa tabassama dahikan min ƙauliya sai dariya ya murmushi wa qala sai ce rabbi awzi'ni Allah ka karfafe ni an ashkura tallafi allati an'amta alayya in gode maka akan ni'imar da kai mu ta wata hanya shine wa an a'mala salihan in aikata aiki mai kyau wanda zaka yarda da shi ashe haka ake gode mawa ni'imar Allah yanzu wanda Allah ya masa ni'ima a muƙabilin ni'imar sai ya kira wani biki wanda za a yi rawa a tashi a watsi a yi tashiya dalla ya shiga cikin wannan aiki ne na kwarai a mukabilin kuma neman da aka mai Yanin kaga da yawan mu godiyar ma ya ake wa Allah in babu a koma gurin shi in an samu kuma to za a fara tokara da jima haka mutane suke haka mutane suke to shi yasa zamu ga yana cikin abin da Allah ya faɗa bai saka mashi'a ba cewa ista'adana rabbukum la in shakartum wallahi in dai ne muku ne ma ku kabuli to sai na ƙara muku amma wala in kafartu inna azabi la shadid na ta Allah yayi ta faɗa a gurare ya ce a fara'aitun ma tubnu Allah ce ba ku kallon dugummani da kuke fitarwa lokacin da kuka sadu da iyali Allah ya ce a antum takulunahu am nahnu khaliqun wannan ɗiban maniyin da zaka fitar Allah ya tambaya ce ku kuka halicce shi ko mu muka halicce shi amsa ba kai bane Allah sai ya ce to nahnu qaddarna bainakum mauta mu muka kaddara mutuwa tsakanin ku ma nahnu bi masbuqin ba za ku yi tsire mana ba ala an nubaddila amsalakum wa nunshi'akum fi ma la ta'lamu sai yace wa laqad alimtum an-nash'ata al-ula walaula tadhakkaru kaga ya tambaya duk wanda zai sa du da iyali ya fitar da mani Allah ya tambaye ka kai ka halicce shi ko mu ne amsa ba sai bane akwai wanda ya halitta sannan yace afara'aytum ma taharusu shin ba ku ganin abin da kuke shukawa a gonakin ku a antum tazra'unahu am nahnu zari'u ku kuke fito da shukar ko mu ne muke fito da ita inji Allah kaga amsa ba kai bane ko amman khalaqa as-samawati wal arda wa anzala lakum min as-sama'i ma'an fa anbatna bihi hada'iqa zata bahajatin Allah ce ma kana lakum an tunbitu shajara mai gona zai je bude ya saka shuka ya rufe ƙasa Allah ta fito aikin shi ne yasa Allah ce ma kana lakum an tubitu shajara a ilahun ma Allah shi yasa yace to law ja'alna sha'u la ja'alnahu hutaman fa zaltum tafakkaru in Allah ya ga dama sai kyala amfanin sai ya fito lokacin da ya kamata sai Allah ya mai da shi karmami kuma shi yasa Allah madaukakin sarki ya tsara fada yace afara'aytum afara'aytum al alladhi tashrabu yanzu ba ku kallon ruwan da kuke sha Allah yace a antum anzaltumuhu min almuzni ku kuke saukar da ruwan daga girgije amna hanal muzli Allah yake kuma muke saukar da shi Allah sai ya ce to launa sha'u la Allahu ujajan ruwan da kuke sha inda Allah ya ga dama daga sakkowar sama kafin ya zo ƙasa ko a mai da shi kamar ruwan gishiri ko a mai da shi kamar ruwan asali shi sa Allah sai ya ce to fa falawla tashkurun me yasa ba za ku gode ma Allah ba akan ni'imar da yake muku ba dan matsala dan irin dan adam ni'imar da Allah ya yi ma dan adam cewa wa in ta'uddu ni'matallahi inda zaka ce zaka kirga ni'imar da Allah ya ba zaka iya kirgawa amma matsalar shine innal insana la zulumun kafa dan adam ga zalunci ga butulci sai sa Allah tara tara ake da shi a ce mai shigo ta nan ya iya shigo ta wundu a a taro ta nan yana haka ake ta fama innal insana da zulumin kafa yanzu watan ramadana da ya ce mana shaharun ramadana da zai unzila fihi alquran da Allah madaukakin sarki ya je ƙarshe ai ya ce mana yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra ولتكملوا العدة ولتكبروا الله Wala ما هداكم a fara azumi a cika da kai, Allah yana buƙatar bayan farawa da cikawa godiyar Allah ta biyu, shi yasa za ga ake buƙatar abin da zai fito a dafi iji. Allah ya kalli sahabbai ya ce musu wala qad nasarakum Allahu bi badrin wa antum azilla sai ce fattaqullaha la'allakum tashkurun Allah ya taimake ku a badar kuna ɗan kaɗan ku bi tsoron Allah sannan ku gode mani imarsa sannan ya ce wasu idza antum qalilun mustada'afuna fil ardi takafuna an yatakhaffafakum an-nasu fa'awakum la tawayyadakum bi nasrihi wa razaqakum min at-tayyibati me yasa ya musu wannan sai ce la'allakum tashkurun don ku yi gobiya maganan alwala tun daga ya ayyuhal na amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa kuma aka gama faɗar wa'annan hukunce hukuncen Allah da ya gama sai shi ma yuridullahu liyaj'ala alaikum bin haraj Allah bai su ya saka ku cikin kunci da takura walakin yuridu Wani yutahhirakum mani in mata ni'matahu alaikum, la'allakum tashkuru. dan ku gode ma ainihin wato ni'imarsa sannan yake wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum Allah shi ya fito da ku daga cikin iyayenku sai ce la ta'lamuna shay'a ba wanda ya zo duniya ya san wani abu ko da ka zo duniya ko sunan babanka na mamarka sai ka koya waja'al lakum as-sam'a Allah ya sanya muku mai ji sannan wal absara ya ba ku gani sannan wal afida ya ba ku zuciya sai ya faɗi dalili sai ce la'allakum tashkuru dan ku gode ma Allah subhanahu wata'ala ya muku wannan shi yasa yace alam yarau ila at ba sa kallon yadda tsuntsu musakharatin fi jawi sama'i yadda Allah ya hore masa yake tashi a sasannin sama don baka gane ba to ka kalli jirgin sama kai ka san in ba akwai wanda in ya tashi yake rike shi ba eh kai ka tashi mana kai kadai da ya ce haka kan fifi ka tashi eh shi yasa Allah ya ce ma hunna illa Allah ba wanda yake rike da su in ba Allah shi yasa duk wannan karatun da suke yin aho jirgi a ce so jama'a in matsala kaza ta faru kasa kaza ka bi nan kai waye wala ni sai ce la hawla wala quwwata illa billah alaga ta malam a saman nan aka riga ka kwashi kafa ka to wata dabara kake da eh kafin a tashi ma sai an ce maka an yi kafa ya kai dubu kaza sannan jirgi ya lebar an fara tafiya kuma a ce maka wai a can wai in abu kaza ya faru wai ka tsaya kai kaza ai to abu na faruwa a wajen shine la haula wala quwwata illa billah shikenan kun Allah ya faɗa cewa wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi lakum fiha khair sai ce fakku rasmallahi alaiha sawa dabbobi wanda ake yanka a munasabar sallah babba sai ce fa'ida waje bajjuno buha fa kulo min ha wa ake imul ƙani a walmin sai ce ka zalika sassarna ha lakum la'allakum tashkuru yanzu ba horewa ta Allah ba ta yaya karamin yaro zai iya kora shanu biyu? wanda guda ɗaya ma in ta firgita in ta shigo gari kana ganin yadda kuwa ke bu wannan horewa ce ta Allah subhanahu wata'ala sannan dare da rana Allah ya faɗa ce wa min rahmatihi ja'ala lakum al-layla wan nahara litaskunu fihi wa litaftagu min fadlihi wa la'allakum tashkurun Allah madaukakin sarki haka yayi ta faɗar abubuwa sai ce dan ayi gobiya. wa min ayatihi daga cikin abin da ke nuna akwai Allah an yursula riyaha mubashshiratin kafin ruwan sama ya sauka sai an riko ista dan taiwa mutane bishara cewa ga ruwan sama na zuwa nan wal yudhiqukum min rahmatihi dan ya ɗanɗana muku wani ɓangare na rahamarsa wal tajri al fulku bi amrihi wal tabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun sannan Allah ya ce wa ma yastawi al bahran ba zai taba zama daidai ba Tekuna guda biyu hadha azbu furatun sa'ibun sharabuhu wannan teku ne Allah ya ce ruwansa yana da daɗin sha wa hadha milhul ujar wannan kuma yana da ruwan gishiri Allah ya faɗa cewa huwa alladhi maraja haza bahrayn hadha adlu furatun وهذا منه أجاج Barzakan wa برزخا وهجرا Ruwa ne a teku ga mai daɗi ga mara daɗi Allah ya sanya shamaki tsakanin su kuma ya ce ba za su haɗu ba kuma ba wanda ya iya ƙaryata Allah ya ji haɗa su suka haɗu wadaka ko ka je ka ɗiba ka saka na nan a gaban ka na nan zai koma nan a nan zai koma nan to amma kuma tekunan guda biyu Allah sai ya faɗa sai ya ce wa min kulli kowanne daga ciki ta akurin lahaman tsariya kuna samun abin farauta ɗanye shine kifi kuna ci wata stakir juna hilyatan talba suna ha sannan ga kayan kwalliya da kuke samu a nan da nan ɗin sai ya ce wa tarar fulka fihe mawafira ga manya-manyan jirage yana tafiya a tekuna mai ruwan daɗi da mai ruwan gishirin sai ya ce litabta gomin fadlihi wa da allakum tashkuru dan ku nemi falalar Allah sannan kuma ku gode masa akan ni'imar da ya ainihin wato yi muku to Allah madaukakin sarki haka yayi ta fadar abu dan ayi godiya amma ina dan shi kuma ya riga ya rantsuwa da Allah lokacin da aka yi jayayya a gaban Allah da annabi Adamu aka ce su jira yace ba zai ba eh kuma sai da ma Allah wulakanci ya nuna Allah yace a ra'aita ka kai Allah baka ganka ba yace hadal ladhi karramta wannan wanda ka dora shi kaci ya fi la in akhartani ila yawmil qiyamati la kana dhuriyatahu illa qalila to san da aka wannan ne da aka ce fita daga aljanna yace ya ji zai fita amma yanzu abin da yake su yana roƙo a masa jinkiri a bashi tsawarin Allah yace ce je ka an maka ababun istijraji to lokacin nan ya ce, ƙalafa bima a agwaitan Allah ni kuma ina rantsuwa da kai saboda bacewar da nayi la aqudanna lahum siratal mustaqim Wala sai na zauna musu akan tafarkin kamar da shi thumma la'atiyannahum sai na zo musu min bayni aidihim ta gaban su wa min khalfihim sai na zo musu sun min thumma la'atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim an shama'ilihim sai na zo musu gaba da baya ta hagu da dama wala aksar aksarhum shakiri sai ka samu mafi yawancin su wallahi in kai musu nima ba za su gode ma ba haka ya yace Ke sa wani kana ganin shi a masallaci ba kaya ne <laughs> eh. ba Allah ya ce kalla innal insana la yadaga ba dan adam yakan yi dagawa an ra'ahu gana. to ba ka gane mutum waye shi sai lokacin da duniya ta zo ya sa malamai suka yi saɓani tsakanin alganiyu sabir alfaƙiru sabir da alganiyu shakir wannan bai da kosisi talaka ne haka aka haƙura aka fafata aka yi tabin Allah wannan kuma yana da kuɗi ya ba Allah da mai kuɗin da yake da kuɗi ya haƙura aka ba Allah da talakan da bai da kuɗi aka ba Allah wace gaba eh? ga wani ya ce talaka ko a gari to in na faɗa a wasu gurare idan na ce wa mutane talauci yana da advantage yana da disadvantage ba sa yadda an yadda ko ba yadda ba eh kwarai au da wani da zaran gari ya waye ya mika kawai sai ce Allah yi talauci to kai ka taba ganin Allah ya halicci abu babu hikima ya zai ta maimaita maka ba Qur'ani ya ce Allahu ya busutur rizqa liman ya yasha'u wa yaqdir kuma ka ɗauka haka kawai akai babu hikima wajen halittar wadatar da kuma kishiyar wadatar akwai dalili da barin faɗa muku advantage ɗin talauci ko tunda Allah subhanahu wata'ala ke aiko annabawa mafi yawanci mabiya annabawan kaso 100 cikin su marasa kuɗi ne. haka Allah ya tsara to ban dai sani ba duk da dai ni bako ne amma a yanayin fuskokin nan in na kalla lala a cikin masallacin nan wa kuke ganin da alama yana da wata biliyan goma nan gudu eh, isir da ne ko ni dai a cire da bana ciki ko to kaga shi yasa mutanen annabi nuhu suka faɗa masa wato wa ma rakatta ba aka illal ladina hum araziluna badiyar ra'ayi وما نرى kuma علينا من فضل بل نظنكم كاذبين kaga shi yasa yace kala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min indihi fa ummiyat alaykum anilzumukumha wa antum laha karihun kaga ya qawmi la as'alukum alayhi malan in ajri illa ala illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu in saboda an nemi ya koro sai fi a wala ba zan iya koran masu imanin nan ba innahum mulaqu rabbihim walakin ni arakum qauman tajhalu to sannan dawo yanzu an yadda cewa mafi yawancin wanda suke samu dama su bi addini tunda Allah ke aiko annabawa 90 cikin ɗarin su marasa kuɗi ne ko ko da yake to dawo kuma a sunnar Allah tun da yake aiko annabawa tun daga na farko har zuwa na ƙarshen su annabi Muhammad duk annabin da Allah ya turo kaga an tashi ana ta rigima da shi manyan gari ne daga masu kuɗi sai masu mulki ba haka bane wannan yasa Allah ya ce za a radina an nuhlika ƙaryatar, amarna mutrafiha fa ƙofi ha. fa haƙa alaiha alqawlu fa to yanzu da kake baka da kuɗi ka ba Allah ta yi wallahi da an baka kuɗi kana cikin masu faɗa da addini haka ne to a ɗaya ɓangaren dawo ka kuma fita cikin garin nan ka zagaya da daddare in ba a watan ramadana ba ne duk inda za a yi wata banna wani saɓo na garari na kece rai ka je ka gani za ka ga manyan gari ne da masu kuɗi ke haka ne ko ba ka bane haka ne to wannan dalilin yasa shi dan adam haƙiƙanin yadda yake bai fito maka sai lokacin da duniya ta zo shi yasa kaga Allah yace kalla innal insana la yataga arra'ahu stagna lokacin da zaka ga mutum duniya ta zo masa dan kasuwa ne dan siyasa ne ma'aikacin gwamnati ne bai saki addini ba da lokacin ne zaka jinjina mai wani wallahi da zaran duniya ta zo to sai ka ga banda canza unguwa shi wannan canza mota ba a magana ya canza mata ya canza abokai ana haka ko ba wani han magana masu ya canza kasan shi da yana yin magana noman lafiya lau amma yanzu saboda ya samu kudin an kafa mai tamurori, 'yan jarida za su fi da shi yanzu duk kalma ɗaya in ya faɗa sai ya ɗan tsaya ya huta saboda ya kuɗi ana yin haka ko ba yi to yanzu an yadda cewa talaucin yana da advantage da disadvantage to abinda kaga Allah subhanahu wata'ala ya tsara akwai hikima wajen tsara shi aka ko ka sani ko baka sani ba yadda kaga an baka haka shi Allah ya san barin ka hakan shi yafi shi yasa zaka iya zuwa masallaci ka zauna ka saurari karatu ku ne yan gaba gaba amma an ba sa ba da an baka kuɗi to kuma ku ne yan gaba gaba wajen faɗa da addini to da baka kudin da za ku zama ku ne ɗan gaba-gaba wajen rigima da addini daga ƙarshe abin ya zo ja maka matsala a ba ga in na na kana min ƙomi musa fa ba baga alaihim ba wa atainahu min al Ka kaga daga ƙarshe da ya samu dukin tawa yana faɗa yana yana rigima da da'awar annabi musa to wannan yana daga ciki to akwai abin da aka yi ce masa al lugawi da kuma wal balagi a cikin wannan ayi da muka karanta ta abirin da Allah yi a farkon aya cewa la yu'akhidukum Allahu billahu fi aymanikum shine at-ta'biru bi nafi al-mu'akhadati bi sigati al-mufa'ala an yi amfani da wannan siga ta mufa'ala amma mun fada a farko mun ce ba yana nufin musharaka bainas sunne ne ba mubalaga ce sannan abu na biyu Allah subhanahu wa ta'ala da ya amfani da cewa ba zai kama mu ba ta fuskar yasasshiyar rantsuwa da muke shi ne lagawar ne ma'afuwan an haɗu lukufin lahi wa rahmatihi fi ta'abiyyun latifin ya yi amfani da cewa ba zai kama mu ba wajen lagau da kuma layu a kizu wa akwai abin da ake ce masa ta'abiri ta malamai suka ce da ɗan adam ne zai yi magana ba Allah ba to da abin da zai ce shi shine la kuma Allah aw la kuma Allah amma da Allah ne ke magana sai maimakon la kuma Allah ko la kuma Allah sai aka amfani da la kuma Allah sai sa kaga annabi da yawan munafikai izini a abin da ya bayyana gare su gare shi ya karba kaga Allah da zai yi magana da manzon Allah sai da ya ce masa afallahu anka amma lima azinta lahu yasa alƙali iri ya ce da Allah ya fara cewa annabi lima azinta lahum kafan afallahu anka annabi yana iya faɗi shi ma amma dan alallashi manzon Allah sai da Allah ya ce afallahu anka lima azinta lahum to shi ya sa nan in ka ga Allah ya ce wala qad jaa ali fir'auna an Nuhu, kadzabu bi ayatina sai ce fa akhadnahum akhza azizun muqtadir kai daga jin akhza azizun muqtadir ka san ba a yi musu tadadi ba to sannan a cikin akwai abin da suke ce masa wato balagatul hasbi shine na shafi abu ayoyin da Allah madaukakin sarki ya faɗa da yau akhidukum Allahu billahu fi aymanikum wa la fi akhidukum bima kasabat qulubukum baqara nan wa la fi akhidukum bima aqasmul ayman shine suka ce takadiri shine wa la fi akhidukum bima aqasmul aymana idha hanastu idan kuka yi rantsuwa ai ba haka bane kawai Allah zai kama ku sai kun yi rantsuwa tukunna fa fa waqtil mu'aqaba sai aka shafi lokacin da Allah zai kama shi ne sanda aka yi rantsuwa saboda sananne ne a wajen Laraba sannan dilala ta lafazi a amfani da lafazin lagau to yana shiga cikin kowane irin nau'i da baki ɗaya na allagawun da malamai suka yi saɓani dan Allah ya amfani da billagu alifin da lamɗin yake nuna listin iraki duk wata rantsuwa ta lagau da wacce malamai suka ba da misali da wacce ba su ba da misali ba in ne ta shiga cikin lagau to ta shiga ciki sannan akwai dilalatul ba wadda wannan ba'un din suna ce mata ba'us sababiyya sannan yin amfani da harafin fi wanda yana iya ɗaukan ma'ana min sai zamanto wato ya ma'ana min min kuma ko ya dauki fi ya zamanto azzarfiya sannan yin amfani da ayman jam'ul illa ne don ya nuna cewa ba a so a yawaita ainihin wato rantsuwa a ciki sannan ayan nan tana nuna mana sirri wajen ta'abiri a nan gurin da kuma suratul baqara sirrul ta'abiri bi kasbil qurub fi suratul baqara sannan wa taqidil ayman fi al-ma'ida kaga a suratul baqara Allah yace walakin yu'aqidukum bima kasabat qulubukum anan kuma yace walakin yu'aqidukum bima aqattumul aymana to me dalilin da yace Allah ya zaba a suratul baqara amfani da lafazin al-qalbi amma anan a ce abinda zuciyar ta ƙulla rantsuwa akan shi sai malamai suka ce saboda alqalbu huwa al-mas'ul anil a'mali saboda ita zuciya ita ce wacce ake tambaya akan aiki wala atibara lil ashkali waz zahir idan an zo masallacin nan ba ruwan Allah da waye fari waye dogo waye kyakkyawa yanzu me mahal da Allah subhanahu wata'ala yake kallo ita ce zuciya da haka dan adam da Allah ya tashi ya faɗi ƙofofin jahannama guda bakwai sai kuma ya yi masa gaɓoɓi guda bakwai masu haɗari na farko akwai hannu ɗaya ko mun ɗauki wa'annan zai ba da nawa ba ɗaiɗai a haka ɗai ko me yasa galibin laifuffuka a ƙwar'ani Allah sai ya nuna cewa ɗan adam in ya shiga musifa hannunsa ke da dawo mai zalika bai ma ƙaddama ta aidiku ɗaya kenan ko to gaba ta farko to sannan akwai gaba ta biyu baki haka ne da Allah ya yi ɗan adam baki shin an yi mai baki duk abin da ya ga dama ya faɗa ko akwai ma'auni ma'aunin da shari'a ta bayar shi ne in za ka yi magana man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir walekul khairan in maganan alheri ne faɗa an ba alheri ba ne, takka faɗa Ke sa ba haushe sai ya ce baki me yankawa wuya mun samu gaba ta nawa biyu gaba ta uku akwai ido ido da Allah ya wa ɗan adam shi ma an masa dan ya bude duk abin da ya ga dama ya gani ko yana da limit yana da shi to sannan akwai gaba ta hudu ita kunne kunne da aka yi wa ɗan adam an yi shi ne shi ma duk abin da ya ga dama ya saurara ko akwai abin da aka iyakance mai saurara akwai yanzu mun samu gaba guda nawa hudu to sai gaba ta biyar ita ce kafa haka ne duk inda za a yi wani abu na rashin kirki ba kafa ba sai take tattaka ta je gudu to sai na shida shine a'a na shida ne akwai ciki da gaba suna da alaka da zaran dan adam ya riga ya ci ya koshi to me kuma zai biyo baya sai sha'awa ta motsa ko to uwa ubansu gaba daya ta bakwai sarkinsu ita ce zuciya ita ce take daidaituwa sai wayannan gaban su tafi a daidai in ta karkace da hannun da idan da bakin da duk wayannan to za ka ga sai yadda hali to wannan shine shine dalilin da yasa aka wannan to shine malamai suka faɗi cewa rashin wannan sirrin ta ta'abirin da ke ciki akwai abin da ake ce masa al-insijamul lafzi tsari tsakanin lafazi tsakanin al-kasbu da kuma al-qulub da Allah ya amfani da shi a can suratul baqara walakin yu'aqibukum bima kasabat qulubukum ta fuskar lafazi akan abin da ya shafi al-kasbu da yasa aka amfani da shi in muka dawo cikin suratul ma'ida da muke tafsirin ta a yanzu za mu ga cewa fi'ilin kasaba a cikin suratul baƙara. Allah amfani da shi a gurare kamar haka wannan yu'akhidukum bima kasabat qulubukum ɗaya. akwai fawailul lil ladina yaktubuna alkitaba bi mai thumma na haza min indillahi liyashtaru bihi Fawailu qalilan fawailul ma kasabar kasabat Fawailu wa wailul ma ya yaksubun mun samu biyu akwai bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun akwai kuma tilka ummatu qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu wa la tusaluna amma kanu ya'malu sannan akwai tilka ummatu shi ma qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtu sannan akwai ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab akwai fa sanda la yaqdiruna ala shay'in mimma kasabu wallahu la yahdi al-qawmal kafirin akwai ya ayyuhal ladina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum da kuma wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la bulamu. da kuma la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa lakum min ma kasabaga akwai guda tara takwas Abun da ya dace da insijamul lafazi a Qur'ani sai Allah ya ce walakin yu'akhirukum bima kasabat sai aka amfani da kasabat amma in ka tafi cikin suratul ma'ida me yasa bai amfani da wa walakin yu'akhirukum bima kasabat ba irin na bakara saboda duk suratul ma'ida shi kuma kasaba guri ne aka maimaita shi shine was-sariqu was-sariqatu faqatu aydihuma jazaa'an bima kasaba to lokacin da ya zamanto a suratul baqara Allah ya maimaita fi'ilin kasaba da yawa a suratul ma'ida kuma ɗaya ne sai ya dace cewa ai amfani da a tsarin zuciya da kasaba a lokacin da suratul ma'ida guri ɗaya ne sai Allah subhanahu ta'ala bai amfani da shi ba sannan in ka ɗauki lafazin jam'i na zuciya nan da yace walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aimana jam'i na zuciya a suratul baqara zaka ga Allah ya amfani da shi kuri ko sau kuri bakwai katamallahu ala qulubihim fi qulubihim marad thumma qasat qulubukum min ba'di zalika wa qalu qulubuna gulf sannan wa ushribu fi qulubihim al-ijla tashabahat qulubuhum saboda haka bima kasabat qulubuhum قال فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما قال على قلبك أيا sannan wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yashhadu Allah ala ma fi qalbihi sannan walakin liyatma'inna qalbi sannan fa asimun qalbi fa asimun qalbu kaga in ka haɗa zai ba ciya sai dai jam'i guri hudu wa na naqadihim mita suratul ma'ida ba yi ba saboda a can akwai mufradi da jam'i a bakara amma a suratul ma'ida jam'i kawai ake da shi babu mai babu mufradi to la'akari da lokaci a cikin wannan ayan akwai abin da ake kira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Ali bin Hatim yake cewa annabi yake ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah babu kowa a cikin ku ɗaya daga cikin ku ba ce akwai lokacin da Allah sai yayi magana da shi sannan manzon Allah yake laisa bainahu wa bainahu turjuman sanda Allah zai tambaye ka ba wanda zai maka fassara wai Allah ya tambaya baka gane ma. an ce ma wani wai za a yi tambaya da larabci a lahira ya ce ai shi ya huta tun na majin larabci ne kaga sai manzan Allah ya ce fa yanzuru yi minhu fala yara illa ma qaddama mutum ya duba gabansa hagunsa ba zai ga damansa komai sai abin da ya zo da shi na aiki wa a ashma'a minhu fala yara illa ma qaddama ka dawo ka duba hagu ba za ka ga komai sai abin da ka zo da shi na aiki وينظر بين يديه فلا يرى الا النار تلقاء وجهه sannan mutum ya duba gaban shi ba zai ga komai ba sai jahannama dan waji a yau mai izin bi jahannam sai manzon Allah ya ce to fattaqun nar walau bi shiqqi tamra ka ji tsoron Allah ya kare ka daga wuta ko da tsagun dabino za ka dauka ka baya wannan yana cikin wannan dalilin to matsala ta kusa da ƙarshe Allah ya ba da ɗayan hudu a warware matsalar nan ya ce ka fara saciyar da miskini guda goma ko ko ka musu mai? ko tufatar da su ko wanda bai samu ɗayan ukun nan bai ya azumi in mun hada da azumi mun samu nawa hudu to yanzu idan ina da dama tunda ai ciyawan aikin alheri ne ku tufatar wamma in eh, ta baiwa shi ma azumi Dala ina iya haɗa su duka in yi ko ɗaya zai. Duka guda hudu? Eh? ga wani ya ce eh. Dala yanzu tun da dai aikin alheri ne, ka rantsuwa za ka warware rantsuwa. Yanzu ina da iko in haɗa duka hudun in yi, in ɗinka mutum goma kaya, in ciyar da mutum goma, in yanta baiwa kuma in dawa in azumi ina iya <laughs> eh ɗari wani ya ce mutum yana da hali zai iya ina so <coughs> ina iya ko ban iya eh amma fa jama'a aikin alheri ne ba eh kaji wani ma ya ce kana iyawa <laughs> to daga nan ne za ku fahimci ita matsala in tana da alaƙa da ibada jira ake yadda Allah ya ce a yi sai a yi kuna ganewa shine dalilin ya sa Allah ya ce wa annabi in kama umirta kai ma ka tsaya kamar yadda aka yi maka umarni yanzu wanda ya ga yana da dama sai ya ce bari ya haɗa hudun yayi wallahi in yi Allah bai so saboda baka yadda aka ce ba ɗayan mai duka yadda ya ga dama haka yake suwayi ya ba da zaɓin ɗayan hudu to ka ɗauki ɗaya sai in ka ce bari ka haɗa duka kai wala in kai bai so yanzu sallar asuba da muke ba a abi ba ne eh idan ka ce kana da lokaci bari ka ƙara biyu ina matsayin biyu to wannan bid'a ne <laughs> Allah ya sa mu dace ana nuna lokaci yayi za mu tsaya a nan Eh, abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka kuskure Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama da duniya lafiya kowa da buƙatarsa ta alkhairi a nan Allah ka biya masa yadda wani bawan Allah ya roƙa ji ya ce kuɗinsa sun makale da ko wani bawan Allah shi ma yana kokawa cewa ba su suka sun masa yawa Allah duk wanda ake bin sa bashi ya rasa hanyar da zai warware Allah ka kawo masa hanyar da zai warware don tsarkin sunayensa Allah ka shiri shugabannin Allah ka yi riko da hannunsu Allah ka ɗora su akan daidai Allah wa'annan shugabannin Allah ka sa su zama rahama a kanmu Allah wa'annan shugabannin Allah kada ka sa su ci gaba da zama azaba a kanmu rigingimu da matsaloli da muke fuskanta nan da can na rashin zaman lafiya a gurare Allah ka kawo mana zaman lafiya Allah duk wanda yake a cikin shiryarsa akwai alheri da maslaha ga al'ummar musulmi Allah ka shiryar da shi Allah wanda yake a cikin halakarsa akwai maslaha ga al'umma Allah ka hallakar da shi don al'umma ta zauna lafiya. Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu la ilaha illa anta وحدك لا شريك لك المنان samawati بديع السماوات ya يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المسلم الحمد لله رب العالمين